danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Majalisar Kano ta gargaɗi gwamnan Kano Ganduje sannan kuma ta ba shi awa 48 da ya kori shugaban haraji. muna fata da wani shirin zuwa kada farko za ka danna subscribe sannan ka alamar kararrawa domin kasancewa da wani zara zarar mun ɗora labarin majalisar dokokin kano ta buƙaci gwamnan jihar abdullahi gandoji da ya sallami shugaban hukumar karɓar haraji na jihar wato abdulrazak salihi a cikin awa 48 majalisar ta shawarci gwamna gandoji da ya sallama abdulrazak abdulrazak salihi ne saboda samunsa da laifin da ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya da kuma yi wa majalisa tsaurin ido zaman majalisar na ranar talata ya ɗauki matakin ya ɗauki matakin bayan shugaban bayan shugaban bayan shugaban harajin ya bayyana a gabanta domin amsa tambayoyi kan aikace-aikacen da hukumar sa ke yi a ƙarƙashinsa. Shugaban Majalisar, Injiniya Hamisu, ya ce ɗaukar matakin ya zama dole saboda ƙarerai da kuma halayyar da shugaban hukumar ya nuna musu lokacin da yake amsa tambayoyi. Ya ce, Shugaban hukumar haraji ya ki bayyana wa majalisar kudaden hukumar da ya aka tara duk da cewa majalisar ta sha neman hakan daga gare shi amma ya rubuta amma ya rubuta rahoto ya rubuta rahoto akan kudaden haraji ya aike wa gwamnatin jihar ta hannun babban sakataren hukumar kula da filaye majalisar ta zargi shugaban na harajin da hada baki da gwamnatin jihar inda suka yi gaban kansu suka rage farashin haraji da ake karba daga ƙungiyar dillalan man fetur ta ifman daga 250 zuwa naira 100 wanda hakan ya saba wa kundin tsarin mulki na Najeriya. To sai da Allah ya kyauta.